العظيمة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله والحمد لله كثيرا أولا وصلنا سيدنا المركة عليه من الجزء رحمه الله تعالى في كتابه وملانيه الأنوار إلا وأن بقيت المركة تفكروا وأن بقيت المركة رواه الله وبقيت فراتين تفسير أشكتها في وزارة التسهيل لعلوم التنبيل والي زي الكلبي رحمه الله تعالى ولكي بدانا اليوم في إمامنا سافر أثور يولى أثور أشترن دبي قلوه اليوم أشترن تتايا ووزن بالقعدة أشي فرسول لتريد إلى الوكيل دبوكي ما يجرم الله صلى الله عليه وسلم وفي المدينة wanda ya daidai da takwas ga watan eh, biyar da shekarar dubu biyu da ashirin da shekara takwas. Yau ko shekarar yau ta mako haka ne yau ta na zuwa kama. tara da wata biyar da shekarar dubu biyu da ashirin da shida ta miladiya. Muna karatu a cikin littafin eh, eh, muna karatu a cikin littafin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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا الناس وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إذا الأمر يجوز في جاء الأمر ونما الأمر ذلك أمنتي أما أمنتي ونكر فلا نكر أمنتي awal kawai ko al'amari na tsoro a samu matsala a wurin yaƙi ko ga al'amari ne na tsoro Allah ya ce idan ɗaya daga cikin wannan al'amari ya zo musu ko ne yana da amne shi ne na daga aminci da nasara awal kawai ko na daga tsoro a labarin da zai firgitan ya kuma ɗaga hankali Allah ya ce a za a za'a'u biki sai ya da wannan labarin a za a yaya wannan eh, akwai bukatar a san suwaye magana, gama muhimmin abu a cikin kaya a san suwaye ke wannan al'amari idan al'amarin aminci ya zo sai ziyara idan al'amarin tsoro da firgici ya zo shi ma sai ziyara alhalin ba haka ya kamace su ba ya kamata su mai da al'amarin zuwa ga shugaba zai duba ga mai ce maslaha shin akwai maslaha wani ya da wannan labari yanzu ko ko babu matsala a ya da zai karya gwiwar masu yaƙi wannan shi ne abin da ke da akwai ba gurin matsalar kuma da fasara mana su waye waɗannan da aka ambace su da dalili kuma ba mutum da sunan su ƙara ba aka ce wani za ja a hudu wannan dalili ne ku ne da ba yadda ƙila hukumar munafiku wani ƙauri da malama masu matsala suka ce ana da munafukai su ne da alƙawari da nasara yanzu kafin a kai da gabatin yara ne yara wani ya koro da rikici ya zo shi ma ta iya ganin shugabatin yara ne wakilin abubuwan sun zo a kashi mutum ne wasu kuma ka ce a ba mu da kai ba ne musulmai ne amma masu raunin kimani shi ne zo a kashi mutum wanda ke da raunin kimani na ga da labari ya zo da wani su bari da ne kuma su kai labari da shugaba wanda zai jalla ba ne kawai ya wanda wanda ya labarin wani lokaci wannan ce mun yi ne jagora kuma mai da labarin da jagora suna ji san tantance mu tantance ma labarin gaskiya ne ba gaskiya ba ne kuma kowa da gaskiya ne akwai maslaha a faɗi ko ba yanzu ba ya wata ba dukkan da suka ya ya ce ba ba ne zani ga mina da adada tare da abin da ke haka cikin na gaggawa kada wani gaggawa suna da wani kala wani da ke da gaggawa ba tare da tabbaci ba وقلة التقبل كعلم tabbatarwa suna da samun magana ta amfarar lamun zane ga alai ya na kare haka da nuna wasu cewa kan ba daidai ba ke ce wa zama mutu ila rasuli wa ila wajen zambe jin da arewa wani ne da zambe ko da kuma da sun mai shi da labarin zuwa yanzu sallallahu alaihi wasallam da wani wani da Allah mara cikin su na waɗanda ke bincike za su gano ingancin labarin da kuma zaman kuma da matsala a kai ko karamai shi. Yake da mutar ka haɗu na ɗin kuma karamai da ɗin da cin wannan sun bar magana ga wani wannan al'amari annabi da ko ne ta gare. Wa rasulu ila rasuli sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. Jiran Allah ya wancan sassa mata gare su. Wa ila kullin amri الأمر كنت جوية كل الأمر كيف يعرف ذلك الغرب يستوي كله منهم لابتداء الإقلاع أنا في هذا الجانب هو ابتداء الإقلاع إذا جاء كذا فذكر ابتداء الإقلاع إذا تشكرت من البيت إلى السوق من أن تشكر من البيت الذكر من جهد ذاتية وكذا بيان أن تبدأ هي كفاءة كان بيان أن تبدأ أي كفاءة ita kuma ila ita ce kira da gaya domin kana nuna ila tafiyar ka ta tike ila ta kure ko kuma ya kira intihadul gaya da intihadul gaya ba za nan ne gina ta kan intihadul intihadul gaya sai ta eh, wani kuma ina wani ne وهو يتعلق بالفعل وحرف الجر في قوله يستملكونه منهم ضد ذلك الآية هو يتألق بالفعل هنا في الجواب يستملكونه منه وهذا الكتاب توقوشي توقوشي يا قالوا لقوانا الشمسات حين يتألق بالفعل وضمير المجرور ضمير يجرى كما منهم ولكن عدد من شين مجرور الرجال مجهول بهن شكوى تميل المجهول يقول على الرسول صلى الله عليه وسلم وأولى الأمر هذا كيف مرة ذلك من شكيت كم مسلمين وذلك من شكوى الأعبار يقول المنصور شيء المنصور كتاب الآية يقول المنصور هو يقول المسلمين من تعالى وقيل الذين يستمعون هم وهم أولو الأمر wani mace alladina ya sami wurin su ne wurin wa za a yi hadisi a kowa da rabiyar lafiya ya

kenan a ce masu iskin basu su ne kulin abarba shi ne wani sauran abin da wani yi fito wancan basara kuma ya tambayi da mu minhum wasu ne suke nemo labarin da samun tabbacin da daga ulina kuma da wani basara ya ce wasara ta biyu maslaha ta yada wannan labari domin labarin jita-jita ya bazu cewa matsalar tana ta da matar to kaga magance da dakatar da wannan labari na jita-jita shi ne mutum wasu magana wanda ke da shi gaskiya ingantacciya kuma labarin wancan jita-jita da ya to ga wani maslaha wurin yada wannan labari da ya ya ce ba an zala haka ne ko eh, فأنزل الله عليه الجزاء يا الله يتوفى فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليه الجزاء قال وأنا الذي استنبطته shine na binciko da ke na shi masu binciken suna daga kudin samun wanda shi ne kudin da ta zama da kawo wannan kirkira da da damuwa. Yadda ba ana ya tambayo a ba ana ala ya tambayo na hu ko haka azumi na da lina tambata ne kada da lina tambata ba ala ala ala ba ga mita ba wannan da lina tambata na hulu a mu kulu da tsara da da ke da cikin su ne kulu da wanda ne da kuma su ne kulu a rai da ne da kuma su ne kulu da ne hulu da na kuma ba wa ne amma ba a san sai ta babban ta idan can an ce yin tijabu na kaya. Kaga idan ba su ke yi ba, to ga wani ke binciken daga ina zai ɗauko binciken daga wurin daga can idan za ka ce ba su ke bincike ba domin ta zama lifti da ya da raya wani da bincike daga wurin da zai ɗauko kuma za ka ce su ke bincike kuma ka ce mai ko har ba sa bincike daga kansu to a wannan ma'ana kuma ya domin ba ya bincike a ce masu bincike daga cikin cikinsu shi ne wuri daga cikin su irin wannan da الإمام المعنى إلى الكلام البياتية لأن في يقول فإنك قارو أي خرجت من البيت يجب ومن الابتدائية من ابتداء الغاية أما أولا يجبون لك تكون الذين يستنبطونه منهم ما تمسكين منهم لما تكون كيف يمكن بيان الجنس والواجب على هذا هو سؤال عن الذين صلى cikin cikin kuma shi ne tambayar da ba zai zama da wani yana nan a wannan lokaci. Ƙaunin nazari wani bahasi ko ko da nazari da bincike a kan da nan baya. Da nan baya da zai zai yana nan a wata nazari da bincike. Wakin ba su ala ta'awilul awwal wa su'alu alladhina azaahu min rasul sallallahu alaihi wasallam wal wal ba ne bisa ga tsoron tsoron cewa masu binciken wasu ne daban da za su binciko da gurin masu sanannan halin sanar ko daga gurin gurin abu suka fito bisa ga wannan fassara iya da wannan cikin da za su yi shi ne tambayar da za su a duk sallallahu alaihi su waɗannan da suke yadawa da san tambayar da sallallahu alaihi wannan Allah ya yi wa Allah ya alaikum wa rahmatuhu sallallahu alaihi wa sai ce ai guda ku wato biyu to da sauran wanda Allah da rahamarsa shi ne shiriyarsa da tauhikinsa kaga shiriyar Allah falala ce tauhikinsa a rahama ce a rukunin falala ce da rahama ta Allah da wannan falala da Allah ya yi ta gare shiriyar da kuma da kuma taufiki da muwafaka yace au ba ba fi hilin rusul saboda ba dan mai wanda Allah ya kuka ya koda wanda ne ba wanda zani duka wanda falala ce da Allah ai wani manzanni falala ce da Allah to kada ne ka mai falala ce da Allah haka nan ma shiryarwa da tauhidi duka falala ce da Allah da rahama to da ka ga dukkan shi falala Allah da rahama والخلاف من الآية من المسلمين خلاف الآية لا دليلا وما لاتبعتم الشيطان إلا قليلا على الإسلام لكم الشيطان تبكم إلا قليلا ليس حلا الشيطان أن كان ونذكر يتبع اتباعا قليلا لذا اتباع فالاستثناء من المصدر في الاستثناء يظن هذا الخلق gane masa kawai na masa ne gana shi ne magana na masa ne da wanda ne ke da wani musulun da ana ya ce wa ya wa laula fadlul lahi alayhi wa rahmatuhu lattaba'tum da illa qalila na eh, ina masa da kalle na ina ce na an ce da abin da ya gabata wannan ke kira musulun lafiya idan ka ce kara lahu illa da, ya ce zai da musulun mustaqla abin ne min qurna qurna shi ne mustaqla to anan ya ce mana mustasna min madda ne shi ne istisna'un min al-madda ko ina madda ne fadl al-ba'i fadl ba fadl ba fadl fadl ne ranar fadl al-ba'i a ce wa rahmatullahi wa barakatuh ya ranar illa kalila ko madda ne za ka ɗauka daga fi'il ɗin lattaba da kuma shaidan illattaba ɗan kalila kaga ne da sai zama masdar ɗin shi ne masdar da aka samu daga fi'ilin lattaba ɗin shaida yace lau malama na lau lafa da zanen kuma na lattaba ɗin shaida na fi umure haka ne ko kalilatin illa fi umurin kalilatin daga da wani kwarfe da masanin min dan gaba an gane gaba sun ce da illar tiba alkalila ittiba alkalila ne shi ta illa fi al kalila kuntum la tattabi'una fiha shi ne cikin wata al'amura kaɗan wanda ba za mu biye mu yi a cikin ruwa وقيل إنه استثناء من الفاعل اتبعته فصنع استثناء من الفاعل اتبعته اتبعته alfahari sai su da miri ne ta kuka da ku a bana bana da Allah gani ku da rahmata da ku dinnan ku gode da Allah kalilan sai kaɗan daga cikin ku gudun shi ne Allah ya rasu shi ne islamu minan bayan in tabatu ai illa qalilan minkum wa huwa alladhi yaktabihi lahu shi ne Allah da ke dauka limana yace wa ummul ladina kanu qabla al-islami ghayra mutabi'ina shay'an yace ana da kokarin da abuwa musulunci ko a jahiliya ba ta biye shay'an to waraka ta bin naufa amma waraka ta bin naufa amma waraka ta bin naufa yace wal fadlu ar-rahmatu ala barakir rasuli min zaidi kun kitab ke kuma falala da rahma ita ce ga aiko da manzo da kuma da wakila wasu wasu ka ce illa listidra an qawlihi ala ummihi wata ka ce listidra ya ce koma can bayan aida daga bace wa idza ja'a amrun min al-akhir wa aya wa idza ja'a amrun min al-amn aw al-qawli ala ummihi illa kalila kaga sai zama ala ummihi illa kalila to ba ka cewa mutane ta ba dan falalar Allah a kan su da rahmatu ba da sun wuce da zai kaɗan daga cikin zai ba da ma'anar kamar kaɗan daga cikin sun ko da ba falala Allah da rahamarsa da ba za su yi da ba an gane da wani ma'anar da ta yi kai sai ka ce kaɗan daga cikin sun ko da ba falala Allah ba rahamarsa da ba za su yi da ba Allah bai yi wa ba su yi shaidar ba ba da falala Allah da rahamarsa. Wani ne ka ne da shi yasa mana yake wasu ka ce ku kai abin da yake nufi da falalar Allah ya da shi ne saukar da littattafai da aiko da manzanni haka shi kuma wannan ma'anar wannan shi kuma har ila yau tabarin Allah ya kone manzannin sa ba sai ya saukar da littattafan sa ba to da kun ga shedan sai fa kaɗan daga cikin sai kuna kamar kaɗan ɗin nan ba za su bi shedan ba ko da Allah bai saukar da littafi ba da kuma

ko ga wani bayani ne har ila yau ko ba mu za su yi ba su da ya bada kai yace eh, la bakar da ku ni daga tafi aya ki فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا لا يقال في سبيل الله لا إلا ba a kallafa maka kowa sai ka sai ya ka yaji wani wani sauran sun yi sun yi wa kansu in ba su yi ba kar ku buga ba sai dai abin da ke wajibin ka kai kai na shi ne tsarin fi sabilillah la tusallamu illa nafs wani ba su ba su da wannan aya shi ne lamma ta saqala ba'dun nas ala al-kitab yayin da wasu mutane kurai nauyi shi ne ta saqala wanda da kitab nauyi da inu da nauyi sanin mutane da kajin nauyin mutane yayi yace lamma eh, ta sa kana ba sun da ta da ke tare shi da lokacin Allah ya kula da wannan aya yace qabla a ila arabu bin nabi sallallahu alaihi wa sallam wannan khilaf ga manzo Allah ya yi cewa kai manzo da kuka yi yaki bi sabilillah ko da wanda ne sun ki ai in afraduka in sun barka kai kai yi ne afraduka sun fita bakin ka ba su mutum sun yi yaƙi sai ba sun baka kai kaɗai Allah ya ce ba katil wahadaka ko a kan haka ne kai yaƙi ko da kai kaɗai inna ma alayka zalika abin da ke tabbashi da ke yaƙi ko kai kaɗai kai wannan yaƙi ka ɗauke nauyin Allah ya azaba sai Allah ya ce wa hadabil mu'minina kuma ka ƙwarai da mu'minai ka inji za su ka nuna musu muhimmancin jihadi ليس عليكم بشأن المؤمنين إلا التحرير خلاص لا تظلمكم ولا تذلوا فهنا مسلانة في cikin jihadi da ɗaukar hali ke cikin jihadi duniya da lahira da wannan shi da wanda ke kaza asallahu an yi kufa ba da zai da kawai shi mai da kafirai da kurkushe mu wannan Allah ya yi da shi da da وكاية ذلك واجب يقول ذلك فرين وانا الله الذي الله يعطى ونقطع جبعاك Allah ya murkushe waɗanda suke kafare ya murkushe karfansu ya karya karfansu shi ne a sallahu an ya kufa ba a sallabi da kawo wannan kaga wala ya masana ce kila an tafi nan za a yi waji ba da cikin Allah ya ce kasa Allah ya yi lalata Allah ya kaza ya ce kuwa ne Allah ya riga ya yi ne wata gaba fasallahu an yi da zama yin kuma bai da zai da zai yi ma wanda kuma da Allah ya riga ya yi da ka tunda ala ya riga ya yi sai a mutu ya ce ko mana shi da cewa hasa wannan shi ne masana ne kawo mana wajen da Allah ya shafa a wani masana ba wannan ba shi ne zama da fatan a gefen mu bayi ya zanci da fatan Allah zai salama ta duk abin da Allah ke mana zai mu zama masu fata yin fatan nan kansa ibada ce Allah zai ba ka salama kana fatan Allah ya ba ka salama ko kaga da wanda kake fata galibi ba da mun ne ta gare kana fatan ka samu kaza da yi ka samu da yi kar ka samu ka san ka ka yasa ka ga ke fata a ne ba shi Allah bai fatan ya tsira so ya ba za ka yi wa ya samu ko kare samu wanda ba shi ya ba aiwatar abin da yake inda ma amurku idan a rana shai'an a ke kula da kuma fata da maganar fata a ce Allah fata ka ta yi samu ko kai samu faru ya kusa Allah amma inda Allah ya ce fatan lahu da fatan Allah ya yi kaza to ko ne zama na ilimin da kuma abin da ya ba ta da Allah ba ta yi ba wani ba da mu abin da Allah ya ke zai yi ko zama ko ba su ta kan zama ko ba su yankewa ba da alkawari har ga ya samu ba a zama ko ba su ta wannan shi ne ta akami da rayuwa الذين ta هنا قريب وأن الله يكون كل وكذلك karfansu ya ce wa karkafa humulla kuma Allah ta'ala ya mutu su ke hazimacin kimanin da Yanzu a yakin madar da wasu yakin madar ba a wani yakin da haza ko kashe maka da kuma kuma Allahu ashadu ba ran Allah shi ne mai tsananin karfi ba a shi karfi Allah shi ne mai tsananin karfi wa a shan ashadu tankila ko shi ne mai tsananin karfi. Ila yi masa ramana tankilan da cewa hukin kaban wa azaba من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا لا الله يسمي شفاعة حسنة هو الذي يشفوه في شفاعة التي تشفى البرمة البرمة ولا يقبل البرمة فيقول البرمة ويقول يقول مثلا الله يبارك أتمر فتامر ونعم وكان كائنا البرمة wannan ta wani sa shi ba a ta sanata, duk wanda ya ce ceto mai kyau wanda ta iya shafa a su ita ce to ma'ana alfarma ga musulmi de cikin da ko da ka sake kula cikin kuma kai ne sama bai kaje ka isa cewa ba ba ya san cewa ba ta ta raba shi da aiki kin ga matsala to ga ka yi ce to da sharri da wa ko kai ce ko ka ga Allah ne wani da ko ka kawar mai da zalunci sai ka sa zalunci to ne ya zo ne yana so kuma sai ba da shi wani ke da je je samu akai wata takarda ta bogi sai samu ne ko na kariya sai samu lauya mara mutunci mara eh, gaskiya da tsaya masa cewa ai shi ne ga duk hujjar da ake nema ya kawo gata ko ya san karya ne shi zai masa ce kuma ya tsaya masa har ya kai wannan filin kuma ba na shi ne. ne ga wanda ya masa ce to ce ba ka ta sanyi ta wannan kuri haka nan eh, ko ka ga shi shani ko kai masa ƙara masa damuwa yana cikin da ba sosai yi

wakila ga fassara ta biyu a shafa'atul hasanatu iya ba'a shafa'a mai kyau da ke da kai da kai sallah kai kai shafa'a hasana ce su kai hajji kai sadaka kai iyaye wani damuwa kai da zuci kai duk wani aiki na da'a ga Allah to shi ne shafa'a hasana sai ya zama shafa'a hasana saboda waɗannan ayyukan su ne waɗanda za su ce sai ka kuma sallah ta ta zama da lahira da sallah a ga sallah da zai ce ta zo da tauhidi a ga tauhidi da zai ce ga ga ke nan ayyuka da wari da zama kai shafa'a hasana wa shafa'atu sayyi'atu hiya al-ma'siya mummunan ceto shi ne ma'siya kaga sako su ne za su jawo maka matsala ko za su raba ka da samun alheri وقال سوريا تقدم الشفاعة سيئة في المعصية والأول ƙwararri da farko shi ne fara sai kuma yi zuwa cewa shi fara kan alfarma da mutum zai samu alƙairi ko a tunkule wani shari ko da shi ne kawai mafi kyau mafi yankin jimara jama'a zai yi abuwa kai amfani da damar ka a cutar da wani ko da a yi wannan lahu kiplum minha a gefen sai a sai ba hasana kuma aka ce da hunan tiwo da shi da malamin fara mana cewa ta bibi ne da kalmomi an gane cewa alkiflu din shi ma an ci an gane ko alkiflu an ci wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita Allah ta'ala muqim ne akan komai da komai wannan ya fasara wannan muqita da cewa ila kadiran Allah bai iko ne akan komai والتين حديثا وقيل معناه مقيتا كبيرا للسعير والتين الذي يقيت الحيوان فكما تشين وان الجماعة له لأبنتي يقيت أي يرزقه الوقوف ذات الكلمة أسامة الكلمة الرسول من ما لا يدرى فيه فدي يتبان الأمر بين يأتي وأن الكلمة تيلا أسامة لك أكاد ما يكون الفائد هو يكون الفائد mufilun an ɗauko shi ne daga afkalu kura ka ba mu makawa irin da a kasa yi kiti da shi ne ba da kuci shi ne abinci za ka ga mutanen lafa ala kullum da ya mukita allah shi ke raba arziki har sai da wani da ya nuna cewa ko yi ke mai kyau ko ka yi mummuna arzikin lalle Allah ya yi ba wa wani bawan Allah da ya bashi sannan kuma ko ka yi ke ko kyau ko ka yi mara kyau abin nan da Allah ya nufin kar ya ba wa wani ko ko hakkinsa da Allah ya nufin ya tafi kan ya masa jarabawa wannan zama ne sai ya mutu amma iyaka kai ka samu ciki waɗannan wasu fassara ba a wasu da tsantsi da zarkota daga alwar cewa ata daga alwar cewa Allah shi ke azama komai a gani ba ma na eh, kogin ya yi da zan kuma kasar da aka samu daga makamashin da ana yi ta ayyayin bi a sanane Yadda wa tafiyar bayyana an yaru da min lima sallima alaihi aw bi ahsana min afdalu wal ahsanu afdal wa yana dun kalmun ko wajibi ne ko mai da sallama sannan kuma an ba ta lafi Wurin mai da ita daidai abin da aka ce maka ko ko kai tare

nosotros instalamos assalamu alaikum a ga salamar ba ɗaya muke to ba wajibi bane wai kowa da kowa sai ya ce wa alaikum salam inda haka ne kuma da zai zama farzu ayyuka farzu ayyuka shi ne abin da ya zo kowa da zama kowa individual amma yanzu ya kawo sallama ga da ya ce wa alaikum salam sai mutum guda daga cikin ku ya ce assalamu alaikum mutum guda ya ce wa alaikum salam shi kenan ya zama farzu kifaya a gane ce ya kira farzu kifaya sai zama da ya ce warannu salami wajibun alal kifaya inda malikin shafi wani imam malik da imam shafi ga da ya shafi wasu abubuwa har da aini ne in kuna ko shari'a kan ku sallama ka ko da dukkan kowanne cikin shari'a nan sai yanke malik wannan shi ne kaunar da ba da imam malik da imam shafi ba kaunar imam malik da imam shafi na mutum guda cewa da kuma salama shi ka shafi ne gaba daya وقال بعض الناس هو فرد عين فسكت فرد عين هذا في وضع يقول يذمه mutum guda ce assalamu alaikum dole ku dukkan da gaba ɗaya kowa sai ya ce wa alaikum salam shi ne wannan zaman zuwa da farko ainihin bisa ga wannan farko wasu ne fasar rage alal kufari malamai sun yi sabani game da harbi da ya lafiya umumin ayati an gane da ayati saboda ayar ku zama ta kayyade ba ko idza huyitum bi tahiyya idan aka muku zuwa, da wata zuwa ba a ce idan mu ne amma da mun yi ne ko shine ma'anar umum cewa idan aka yi bai zuwa kada da aka muku gaisuwa mu ne da muku gaisuwa wanda ba mu ji ba shi ma shine muku gaisuwa kada huyitum bi tahiyya yace wakila ila la yuraddu alayhi wa kun ta ba da mai sama da kafare mai kuwa ta sallama ba kaya sai dai ka sha nuna kamar kike kawai salamu da mai kun a gane shi ne wannan kawai da ni shi ne wakila la yuraddu alayhi wa ila kauli na hukuma yace yuqalu ko ba fara cewa da ku alayhi a gane saboda musamman su ba kai sun yi ke cewa ba ko ka ga ta wanda ke bari ko da magana ne kamar da annabi wa ke kudawa suna zuwa suna ce da shi assalamu alaikum ko kuma assalamu alaikum sai ce assalamu alaikum sai su nuna kamar assalamu alaikum su ne